إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a barkanmu da saduwa a yau bakwai ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in daidai wanda kuma shi daidai da sha biyu ko sha uku sha biyu ko sha biyu ga watan biyar miladiya shekara ta dubu biyu da sha tara a tafsirinmu na wannan jami'a ta kimiyya da fasaha a nan garin wudil jihar kano nigeria a cikin tafsirin mu na suratu yusuf insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya ayata sha takwas mu tashi ayata sha tara haka lissafin mai ko? tayi za mu amsa tambayoyi da suka zo insha Allah ta'ala gwargwada abin da Allah ta'ala ta wuce mana wannan ya ce assalamu alaikum Allah ƙara wa malar lafiya da tsawon kwana da kuma lafiya amin kai ma Allah ƙara matsan kwana baka lafiya malam ya ce malam da Allah da gaske ne wai idan mutum ya yi aure kai za ka dinga matar ka girki a musulunci don Allah menene gaskiyar wannan magana a sharuwa lafiya ka yi auren ne ya yi auren da yake tambaya ko kuma niyya gare shi yan uwa da yawa sun turo a yi masa addu'a Allah sa su yi aure to Allah ba ku da muku wurin ƙa'idar musulunci kai namiji kai za ka kawo abinci ita kuma mace za ta sarrafa abinci kun fahimta za ka kawo ɗanyen abinci ita kuma ta sarrafa shi ya koma dafaffe alhaji kwana biyu kana nan dogon lokaci ban ganka ba <laughs> to Allah karba mu da ibadunmu alhamdulillah dalili akan haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune wata rana sai na na Hafsa ta aiko mai da abinci da faffe daga gidanta sai Aisha radiyallahu anha ta sa ta buge kwanin sai kwanin ya fashe sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ta tara abincin sai ce mata Aisha zo mu ci abinci me yasa ta buge abincin saboda kishi ta buge abinci ce mata kuma ta zo mu ce ta ce a'a yace to shi dai abinci na wani ni haka ba amma kwano ba na bane an sanyo min abinci ne a ciki don haka shi ma kwano zaki biya shi sai ɗauko kwano a cikin taitin ta biya abinci ne nashi kwano ba ba nashi bane sa'an nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan shiga wajen matansa yace kuna da abinci yau a gidan nan sai su ce mi babu sai ce to inni sa'i ina azumi hujja nawa kenan biyu hujja ta uku Aisha radiyallahu anha hadithin Bukhari tana cewa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna yin kwana uku ba mu daura girki ba shi ke yi ko su suke yi hujja ta nawa kenan hujja ta hudu Aisha radiyallahu anha tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana taya mu yin tankade idan lokacin sallah yayi sai ya tashi ta masallaci ya bar mu ci gaba da harkar mu ta girki hujja nawa kenan hujja ta biyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je gidan ɗaya daga cikin sahabbansa Abi Salama ko kuma Suhaim sai tarar da baya gida sai ce matarsa akwai abinci a wajenku ta ce babu ina mijinki ta ce ya je nemo ruwa da shi da sayyidina Abubakar da suka je me yasa ba su tambayi mijin ba sai suka tambayewa matar me suka tambaye ta abinci saboda me mace ke take abinci hujja ta nawa kenan hujja ta shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bako sai ya shiga gidan sai ya ce kuna da abinci suka ce ba mu da komai sai ya ce musahabban sa wa zai karbi bakuncin wannan sahabi nawa sai wani sahabi ce ya Rasulullah ni zan karbi bakuncin ka manzo Allah ya fita da shi ya hada shi da wannan sahabi suka tafi gida sai ya shiga wajen matar sai ya ce akwai abinci tace akwai na mutum nawa tace na yara ne ce ba ni shi ya zo ya kawo bakon nan sai ya kashe fitila bakon ya dinga cin abinci har ya koshi suka dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da safe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yaba abin da kai da ya zo gidan wa ya tambaya me yasa bai dauko abincin da kansa ba sai ya tambayi matarsa saboda me ita ke da alaka da abinci hujja ta nawa kenan hujja ta bakwai ta bakwai kenan ko ta takwas ta takwas wani ya zo <clears throat> wajen sayyidina Umar radiyallahu anhu sai kace zan saki mata ta yace saboda me yake ba ta da mutunci ka ganta nan ba ta da kirki sai na umar kace kai hakuri da ni nima ina hakuri ne da tawa mata domin ita ke mun abinci idan ina bukata ita ke biya min da bukata ta ba na zuwa in je wajen wata mata a waje hujja ta nawa kenan hujja ta tara da annabi ibrahim alayhi salatu wasalam lokacin da ya bakin mala'iku Allah ta'ala cewa faragha ila أهله فجاء بعجل فقربه إليهم قال ألا فأوجف منهم كاقا أوجن ويكربوها بنشن ما تسع قجة تقوم هو يا إسا me yasa muka dage wajen kawo wannan hujjojin saboda yan boko ƙida da suke zuwa su aure su ce ai Allah bai aza mana yin abinci ba to bari cika mawar ta goma kacal ta isa fatima radiyallahu anha binti muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ta zo jan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai bata tarar da shi ba ta tarar da matansa sai ta ce musu na ji labarin mahaifina ya samo bayi a gaya mai in ya dawo ina so ya bani baiwa saboda me da zan ta dinga taya ni aiki a gida ga hannuna duk yayi kanta ya yayyage ya lalace gaba ɗaya saboda me yawan niƙa da suke tana yin abinci yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai matan suka ce ga abin da yarka ta ta faɗa mafi soyuwar ƴaƴa a wajenta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tashi je gidanta ya tarar da ita da ita da mijinta suna kwance kan gado sai ta da su ya zauna tsakiyar su yace na ji abin da ya kawo ki gidana kin ji labarin an samu bayi ko kin zo a baki da ta taya ki aiki ta ta ki girki da abinci a gida to ba zan gaya maki abin da ya fi wannan muhimmanci ba sama da in baki baiwa ta ce da yamin ya babana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan kin yi girki kin gaji in kin zo kwanciya ke yi subhanallahi 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 34 sai zama Allah ya baki ladan girkin ne ashe girki suwa suke yin sa to kada wani dan boko ko ta yar boko ta yi kuskure mu aure ta ta ce ba ta girki ba wallahi sai kin shiga kicin dan haka ka kyale masu ka kawai ta girki in ka ma yi auren kin in kuma baka yi ba to kafin ka aure ta gaya mata hujja gomar take nuna cewa mace ita ke mi kar ku biye ma larabawa na zamanin nan balarabe in ka je gidansa ba ka cin saboda ba ta saba ta yi zuwa yake yi shago matsa mai so abinci a wajen mazan nan da suke abinci yan bangali suna nan suna abinci sai a kawo gida matar ta ci shi ma ya ci abin da ya rage zuba a bola in ta ce yunwa sheka da gudu bakala ya so mata mai sandwich ya so ice cream ya so wata tsiyar duka ya kawo matar ta ci wai ta mata cikin kicin ba shegantaka gace ba ai alaji ba yanda ma za a yi wai a ce wai ga wata mai aiki a gidanka wata na maka abinci ke zama mai kike yi in ta abincin ya ji daɗi za ta burge shi ko ba ta burge shi ba dan me ke ba za ki ki burge shi ba kada ku yadda mata a rena muku hankali a kawo muku tunanin turawa wai mace ba ta shiga kicin da aka tambayi Muhammadu Buhari baban Najeriya aka ce menene aikin matarka sai ce me girki da kuma ɗayan ɗakin ba shi gerin ba akwai aikin da ya wuce wannan Allah ya sauki to mata ku shiga kicin kar ku tsaya ku kun karfin karfin kicin aikin ku shine shiga kicin wanda ya ce assalamu alaikum Allah ƙara malan lafiya da imani da ilimi mai amfani amin dan Allah a jawo hankalin masu yin kallo da wayar su a cikin masallaci bisalam to an ce kuna kallo da waya me kuke kallo ku tsoron Allah in bal kuke kallo ku dena saban Allah ne kuna kallon caca a cikin masallaci Allah kuma baya so in fim kuke kallo ba ku dena saboda masallaci ba wajen fim bane masallaci wajen ibada ne ba wajen wasa bane an fahimta sannan wanda ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce ka ga rubuta da karance ce itace ce ka daina cewa itace ce tambaya ta ita daban ce daban da hausa ke amma da kananci sai ka hada ya ce assalamu alaikum malam annabi iliyasu yana daga cikin jerin annabawa don allah amma malam ni ban taɓa jin tarishin shi ba wannan daga gani dan ajin gini yace tarihin tarishin shi tarishin shi fulba kano ke ya ce tarihi tarihi ake cewa malam kana tarihi <laughs> shi ma adabi ai gashi mun karanta ran ko wal yasa yace tambayar ta biyu mala yaya azumi wanda yayi zagi ma'ana yayi ashariya cikin azumi har ya kai kimanin ashirin a rana ɗaya bisalam Allah shirya ka kai ta yi gibari kai ta yi gibari kuma ka daina ashar ashar fasikanci ne sai babal muslim fusuqun wa qitaluhu to ka daina ashar Allah baya san ashar manzo Allah sallallahu alaihi hadithin Aisha radiyallahu anha ya ga mata Allah baya san alfasha kuma bai umarni da alfasha ba da haka zagi ba abin kirki bane in kana zagi sai ka tashi a kabari ma kana zagi mai tambaya ta karshe ce assalamu alaikum Allah kara malam lafiya da imani amin malam ni dalibi ne ina karatu a wannan jami'a na yi hadda alƙur'ani kimanin izo arba'in da bakwai amma har yanzu na kasa ƙara sawa yau kimanin shekara takwas ko fiye da haka ina yin haddar amma har yanzu na kasa ƙara sawa malam na san dai matsalata guda ɗaya ce shine ni ba mutum bane mai yawan naci malam ina so a bani shawara ya zan ƙarasa kuma in zamo mai naci wajen karatu musamman wannan wata na karatu ne da ma wani watan da ba na karatun ba na gode Allah ya albarka ya ƙara lafiya amin to tunda ka san matsalar ka ai ka gama wahala kuma dan me zaka izo 20 47 ka su izo 30 a 13 kai da ka kusan ƙara sawa kusan shekara 8 kana fama dagewa zaka yi kai tai kai tai tunda ka gane matsalar ka shine ba kar naci to ka zo ka dinga naci Allah samu fahimta naci za yi ta yi musamman ka dinga tashi karfe hudu na asuba ko karfe uku ka dinga zabga tilawa ka dinga zabga tilawa har zuwa lokacin asuba abinda ya rage bayan sallar asuba ka dinga har fitowar rana sufyan ibn uyayna yana cewa wannan lokuta ne guda biyu da suke da sirri a cikin su haka nan khatib al-baghdadi a cikin littafin al-faqih wal mutafaqih yana cewa su ne lokutan da suka fi tsada a wajen hadda da kuma tilawa ina baka shawara kuma ka koma gaban malami ka ci gaba da wannan karatun ka daina yi kai kadai la'alla dalilin kana yi kai kadai shi yasa baka da mai zabarar da kai baka da kuma mai matsa maka amma idan ka koma gaban malami sai ya zama cewa an karfafe ka ana kuma karɓar tilawa ka kullum don haka ba za ka dinga yin sakaci ba sa'annan ka yi kokari ka sanya ma kanka wuridi da za ka dinga yi a kullum abin da ya rage maka na tilawa sanya ma kanka kullum za ka dinga hadda ta shafi ɗaya ko shafi biyu ko abin da ya sauka gare ka har ka kammala idan ka dage ka mai da hankali abin da ya rage maka ba za ka wuce wata uku zuwa wata hudu ka kammala har da alƙur'ani ba dan me za ka shekara takwas kana ta abu ɗaya ba kammala shi ba ka zauna gaban malami in kuma za ka iya ka zo in haɗa ka da malamin ne kullum sai ka je ka ba da tilawa idan baka bayar ba za ka biya dubu biyu kuma zan zama monita a makarantarka inda za ka dinga zuwa in kuma ka dage ka kammala ka zo mu yi magana da kai ni kuma na maka alƙawari da ka kammala tilawar ka zan ma kyauta ta musamman insha Allah saboda wannan hasara ce za a yi ka samu izo 47 kuma ka kyale shi tafi a haka wannan ba karamar hasara ba ce kun kusan yin hutu ko wata nawa za ku yi a gida ɗaya sati hudu to su waye suka yi alƙawari za mu shirya alƙawari da ni da ku za ku yi haddar wani abu na alkur'ani a gida zan gaya muku yadda za ku yi a cikin wata ɗayan nan waye alkawalin in ya koma gida ba abin da zai yi sai haraka alkur'ani kafin ya dawo hutu mai mai addu'a ubangiji Allah ya bashi nasara a rayuwarsa ya buɗa mai tunaninsa na kuna ɗaga hannu wanda ji yayi alkawali ɗaga hannu zan gaya mai tsarin da zai bi kun yi alkawali. mutum nawa duka to bari in gaya muku bari mu ɗauki hanya mafi sauƙi a kullum za ka iya haddace shafi ɗaya ƙaranci ke ban san abin da zan gaya ma ƙasa da haka ba za ku iya haddace shafi ɗaya a kullum to in har za ku haddace shafi ɗaya a kullum kafin ku dawo makaranta kuma da izo uku daidai za mu faɗi abin mataki mataki ne waɗanda za su yi haddace shafi ɗaya a kullum kafin su dawo makaranta suna da izo nawa uku kaga kwana talatin shafi talatin izo uku kenan duk shafi goma izo ɗaya kenan waɗanda kuma suka yi alkawalin za su iya yin nisifi ko rubu'i dai rubu'i shine shafi biyu da rabi a kullum to kafin su dawo makaranta kaga a duk kwana hudu suna da izo ɗaya a kwana hudu suna da izo nawa biyu a kwana hudu suna da izo uku to sai ka ce kwana hudu hudu sau nawa zai baka a cikin kwana talatin izo bakwai kenan ko waɗanda kuma za su yi nisufi shafi biyar a rana kaga a duk kwana biyu suna da izo nawa ɗaya kafin su dawo makaranta suna da izo goma sha biyar wanda kuma za su yi shafi goma goma a rana kafin su dawo suna da izo nawa talatin bari gaya muku yadda za ku duk hanyar kuɗe ce amma kowa da kafasitinsa in ka tashi da sallar asuba ka gama sallah bari mu ɗauki wanda suka fi wahala ɗin kai mai izo eh, mai shafi ɗaya karanta shi sau ɗari a cikin awa ɗaya da rabi ka gama awa ɗaya da rabi ka gama wannan in ka karanta shi sau ɗari waɗanda kuma za su ɗauki izo ɗaya ɗaya a kullum za ku iya wa za ku iya ba ba fa wahala gare shi ba iya wannan za ku zauna ku yi a cikin wannan hutun za ku ci riba ko za ku ci riba ba to a kullun shafi goma za a karanta kun san za ku yi suwa za su yi wannan tukunna in ga hannunsu masu hada izo daidai a kullum ku ne ba ku da yawa ai in ka tashi sallar asuba ka ɗauki shafi uku daga karfe shida zuwa karfe takwas na safe kana da minti ɗari da nawa da casa'in ah, da tamanin minti 180 ya ishe ka haddar shafi uku za ka karanta kowane shafi sau goma sai ka karanta aya ta farko sau ashirin shabiyar kana kallon ƙur'ani biyar ba ka kalla alƙur'ani kun fahimce ni in ka karanta biyar kana kallon a shabiyar kana kallo biyar ba ka kallo ya zama nau kenan ashirin sai ka wuce aya ta uku ka karanta ta isa ma sau ashirin sha biyar kana kallo biyar ba ka kallo sai aya ta nawa ta ɗaya ba ta uku za ka wuce ba yanzu za ka dawo ta ɗaya ne ka karanta ta daga ta farko zuwa ta biyu sau uku kana kulla alaƙa tsakanin wannan aya da take gabanta saboda yanzu haddar aya aya kake yi ta akwai buƙatar ka haɗa alaka tsakanin aya da wanda take binta sai ka wuce aya ta nawa ta uku sau ashirin sha biyar kana kallo biyar ba ka kallo in kai kaga so 20 kenan sai aya ta nawa ta daya daga ta daya zuwa ta nawa ta uku za ka karanta su nawa sau uku dan ka kulla alaka tsakanin su sai ka wuce ta nawa ta hudu haka za ka kammala shafin galibin ayoyin ba sa wuce biyar bakwai takwas tara zuwa goma duk shafi in ba ka tafi can kasa to in kayi wannan sai ka dawo karanta shafin gaba ɗaya sau goma ba ka kallo in Allah da za ka samu wannan shafi ɗin sai ka tafi shafi na biyu ka tafi shafi na uku kana kai karfe takwas ka dakata kar ka sace karatu sai karfe goma ka yi wanka ka huta ka yi karatun awa biyu za ka yi hutun awa nawa biyu to ka ci dankali ka raba ka sa madara da yawa a cikin shayi don ka ji kwari ko ka yi haɗin kauri ka sa kwai ka ci kaji duka da safe ƙarfe goma na safe sai ka ɗauki kuma shafi hudu ka ci gaba da fafatawa cikin awa hudu zuwa ƙarfe ɗaya ka ga daga ƙarfe goma sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya za ka samu awa nawa uku shafi nawa hudu yadda ka yi da safe haka za ka yi yanzu kana kai a zahar kanar shafi nawa bakwai sauran shafi nawa uku ka kammala izo ɗaya gaba ɗaya ranar daga azahar har zuwa al'azar ka kai karatu ka huta Azahar zuwa al'asar kana da kusan awa uku ka yi karatun awa uku yi hutun awa uku ka kwanta ka huta ka yi bacci lokacin da ka gama wannan la'asar na yi sai ka tashi ka yi wanka ka girgiza jikinka ka da fresh ka samu wani yogurt mai kauri ka kora in ka ci sai ka dawo kuma bayan la'asar mai rage ma shafi uku a awa nawa awa uku kana ƙara tafiya kana ƙara samun sauƙi ne awa uku ta rage kowace awa yanzu ka wuni kana jin jiki yanzu kowace awa ɗaya shafi ɗaya magariba na yi ka kammala ko ba kammala ba to ana sallan magariba sai ka kalli gabas a cikin masallaci ka naɗe ƙafafunka ka kama tilawa duk minti goma za ka karanta shi izo ɗaya domin duk shafi ɗaya minti ɗaya za ka karanta shi kana kammala wannan a cikin minti goma ka izo ɗaya a awa ɗaya ka izo nawa shida wannan izon ka maimaita shi so nawa kenan sau shida a cikin awa ɗaya kana kammalawa sallar isha ina yi sai ka je gaban malamin ka sai ka ba shi hadda sai ya karbi tilawar ka shi gani zai ka je kwanta ranar juma'a kar karatu ranar kiyama laili za ka yi na izo shida za ka yi a ranar abinda ka haddato a wancan sati gaba ɗaya shi za ka sauke gaba ɗaya a wannan ranar kun fahimta za ku iya wanda ba zai iya ba sai ya raba biyu kaga a kullun zaka iya shafi biyar kar kai komai in ka koma gida sai da alqur'ani in ka dawo in Allah da sai kaga CGB ka ya daga daga inda kake da ku da ku lokacin da muna jami'a ko nan taba ba shawaran nan kuma wallahi a ajin mu yake yace baya gane karatu ne ce kana so ka gane ce eh, bari mun da in za mu tafi hutun baka lakani na bashi lakani yaje dinga kuma alhamdulillah ya gane akwai wani yaro Muhammad da muke yin jami'a da shi lokacin muna kusan karshe shi na level 1 suna daga cikin ɗalibai guda goma da muke karatun asuba da shi ya sa tilawar gabansa lokacin da ya zo kafin ka ce kwabo muhammad ya samu kusan izo sama da arba'in a cikin makarantar eh abokan suna ɗaukar handout suna can suna karatun boko shi kuma yana rike da ƙur'ani tilawa kawai ce ya daga cikin suke musabaka makarantar nan kuma ce musabaka malam mustafa ka tuno shi dan haka ba abu ne mai wahala wala qad yassarna alqur'ana lizikri to ku dage ku tayi Allah ba ku nasara amin jiya mun kwana aya ta 19 ko a 18 za mu tashi akan aya ta 19 malam Umar bismillah الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المؤمن المستعان على ما تصفون نعم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا وكانوا فيه من الزاهدين نعم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا نعم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين الله تعالى يتي وجاءت سيارة ودك ناكا كانت تجيكو قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام bayan da ‘ya'yansa suka zo suna kuka wa ja'a'u bahun isha'an ya bukun ‘ya'yan annabi yakub suka dawo masa da daddare bayan sallar isha'i suna kuka ya ce me ya same ku dabbobi ne suka fantsama a daji ko me ya faru suka ci gaba da kuka ba wanda ya tsaya ba shi amsa sai ya ce ina kuma ya ɗana yusufa sai suka ce إنا Yusufa, inda وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي mun tafi wajen واسني da kuma wajen harbe-harbe da farautar mu da yanda muke training a daji sai muka bar Yusufa a wajen kayan mu don ya tsare muna sai karkeci ya zo cinye Yusufa kuma mun san ba za ka gaskata mu ba ko da ko muna gaya magana irin ta gaskiya ba yadda za ka yi ba annabi aqub alayhi salatu wasalam ya ci gaba da kuka suka ce ba za ka gane abin da muke nufi ba saboda me saboda gaskiya ma ko mun gaya ma ita ba ganewa za ka ba yana kuka sai ya ce to ina alamar cewa an cinye shi shine Allah ta'ala ce wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib suka zo da jini na ƙarya a jikin tufafinsa wanda ke nuna cewa kyarkeci ne wai ya cinye shi qala bal sawwalat lakum anfusukum amra sai ya ce musu ku dai rayukan ku sun sawwarta muku wani abu kun je kun yi abin da dai kuke ganin dama akwai magana cikin wannan al'amari naku fa sabarun jamilun al'amari na kawai yanzu shine hakuri mai kyau hakuri wanda zan samu lada ta Allah subhanahu wataala a wajensa wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shine abin neman taimako akan wannan abin da kuke aikata kuka aikata ko abin da kuka sana'anta Allah shi ne zan nemi taimakonsa ya ba ni mafita akan wannan al'amari haƙurin annabi yaqub alaihi salatu wasalam ya zama mai dole saboda babu ɗa a gabansa rashin ɗa ya sa an je an jefa shi a rijiya shi kuma bai san inda aka jefa ɗansa kuma gashi an zo mai da rigar ɗansa da jini wadda wannan riga ta annabi yusuf alaihi salatu wasalam Allah ya yi bayanin riga ga annabi yusuf sau uku a cikin wannan sura a nan shi ne na farko an yi bayanin ta kasance shaida ga mahaifinsu cewa lalle kyarkeci ya cinye shi magana riga ta biyu ita ce wanda za mu tarar a ayoyi na gaba kaɗan ba da daɗewa ba insha Allah ta'ala wanda suke magana akan ga rigar annabi Yusufa a gidan matar sarki sa'annan kuma wannan riga ta san mai mai shaida akan shi ne yake neman ta da alfasha ko take neman shi da alfasha sa'annan a waje na uku shine inda aka zo yayin da annabi yusuf ya zama jagora ya zama babban mutum a ƙasar misra ya aiko ‘yan uwansa da riga yayin da suka fahimci cewa lallai wannan shine yusufa suka ce masa ƙaluwa anta yusuf ƙala ana yusuf wa haza akhi qad manna alaina sai ce masa idza bu bi qamisi haza fa alquhu ala wajhi abikum yartadda basira anan shine waje na uku da ake magana riga ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam kuma sha Allah ta'ala duka zamu tarar da su a cikin wannan sura bi iznillahi ta'ala to annabi yaqub yayi hakuri wanda hakurin sai zan mai dole tsawon shekara 40 kamar da abdullah ibn Abbas ya faɗa annabi yaqub yana hakuri shine fa sabrun jamil al-hasan al-basri yake cewa a tsawon shekara 80 annabi yaqub yayi yana kuka da bakin cikin abin da ya faru da ɗansa annabi yusuf alaihi salatu wassalam haƙuri akan musiba wajibi ne in kai haƙuri akan ta kuma sai Allah ta'ala ya baka lada shi haƙuri yana da wahala kuma yana da ɗaci amma idan ka yi shi akibarsa ƙarshensa yana zuwa maka da alkhairi shi yasa laraba suka ce wasabru kasmihi murrun mazaqatu lakin awakhiruhu ahla min al'asali shi haƙuri ɗaci gare shi yanda ka sunan sa haka ne yake as kamar as-sibru as shine madaci itace ne da ake ce madaciya wanda da yawa akwai tana cikin makaranta tsatu wannan doguwa mai daci to shine suka ce in kaji an ce kai hakuri dan da zaka jinga ji kamar dandanon wani itace zaka ji ma'ana zaka ji an takura ka amma idan kai hakuri ba sai ka ji zaƙinta a ƙarshe yafi zakin zuma kun fahimta da haka shi ne haushe yake cewa wai mai haƙuri shi kan shi yake dafa dutse ko har ya sha roman wannan dutse da yaushe za ka sha roman dutse in ka haƙuri za ka gani amma idan ka san baya yaushe yaushe to ba za ka gani ba an fahimta Allah ƙara mana haƙuri to shi ne bayan sun jefa shi cikin rijiya sun je kuma sun kama babansa shaida akan cewa ya mutu ne saboda kyarkeci ya cinye shi har gaya musu ni taba ganin kyarkeci mai hikima mai haƙurin cewa sai ya cire ma ɗana kayan ne cinye shi ba irin wannan kyarkeci da kuke ba labari a kansa wasu malamai suna kawo ta kisa a nan wajen ta yadda isra'ila ce ba wa inganci gare ta ba dai amma suka ce annabi akuba alaihi salatu wasalam ya ce to ina kyarkeci da ta cinye maɗana sai suka fita farauta suka kamo kyarkeci suka shafa mai jini a baki da jikinsa da kuma hannayensa duk an shafa mai wannan kyarkeci a jini a jikinsa sai suka ce wannan shine kyarkecin da cinye maka ɗanka baba sai annabi yaqub ya ce ma kyarkeci zo nan kyarkecin sai ya matso ya ce matso dai kyarkeci ya matso sai ya ce kai ka cinye maɗana sai ya ce a'a ni ba ne ma a wannan yanki naka ni ba da labarin maɗanka da haka sai aka barrantar da wannan kyarkeci annabi yaqub ce qala bal sawwalat lakum anfusukum amra yace ku dai akwai dai abin da kuka yi amma kyarkeci ya barranta daga cikin dana kyarkeci bai ci dana ba dole kisa isra'ila ce amma daga nan kuma akwai karin magana da laraba suka fitar akan wannan kissa da aka ce kyarkeci ta cinye dan annabi yaqub alaihi salatu wasalam idan mutum yana so ya barrantar da kansa daga wani abin da ake tuhumar sa shi ko a barranta ka daga abin da kake kokarin jingina kanka da shi sai a ce maka anta bari'un min hadha al-amr ka bara'at adh-dhi'b min dam yaqub ibn yaqub ma'ana kai barrantacce ne baka da alaka da wannan abin da kake jingina kanka ko kuma kake so a sanya ka a ciki kamar yadda aka barrantar da kerkeci daga dan annabi yaquba kun fahimta sai zama karin magana kawai ka ce ana bari'un min hadha ka bara'at adh-dhi'b min dam yaqub wannan abin ya barranta daga gare ni kamar yadda kura ko kerkeci ta barranta daga ɗan annabi yakuba Allah ya ƙara barta da mu daga sharri to Allah ya ci gaba da bamu labarin wannan kisa ta annabi yusuf tunda yanzu gashi nan a cikin rijiya tsundum ƴaƴan kuma suna can tare da mahaifinsu sai Allah ta'ala ya kawo annabi yusuf wasu matafiya ya ce waje a sayyaratun fa arsalu waridahum fa adala dalwa qala ya bushra hadha gulam وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون الله تعالى ce wada'at sayyaratun sai wasu matafiya waɗansu masu yada zango suka zo ba sayyara ta mota ake nufi ba karka an ce wada'at suka mota ta zo a wasu matafiya ita motar an samu sunanta ne daga asalin aikin da take yi mota mai take yi tafiya ana dogon zango da ita to sai aka ari wancan suna na matafiya sai aka bata kun fahimta waja'at sayyaratun waɗannan matafiyan suka zo suka zauna wani waje domin su huta fa arsalu waridahum fa adala dalwa sai suka tura mai kawo musu ruwa jagora wanda yake tafiya a gaban su warid yana iya ɗaukar ma'anar mai kawo ruwa yana iya dokar kuma mai duba al'amuran tsaro a gaba domin a in ana tafiya abinda ake yi ba kwamboi ake ana tafiya ba ana sa wasu su zama muqaddam ma'ana su ne a gaba wanda suke tafiya ko ka ce musu ra'id ko ka ce musu a ma'ana ra'id su ne masu binciko labari kamar rada kenan rada ai tana son sirrin abu ne ko ko ta zama passive rada ko ta zama me active rada ma'ana ta je ta nemo wani information so rada kamar remote ne da zaka tura ta ta nemo maka wani abu kana wani waje amma ga wani dan sakonka ya riga ka isa wannan wajen dan da zai nemo maka labarin gaba to sai ake tura wasu gaba ku dinga dubawa gani menene a gaba ta yadda kar a zo gaba daya a halaka kun fahimta hikima ce da mutane da suke amfani da ita sannan a baya kuma a baro su a baya wanda za su dinga ɗauko abin da aka yar a baya kar ya zama cewa ana tafiya gaba ɗaya in kwamboi an yadda wani abu kuma ba mai tsintoshi. to magabata da haka suke yi sai zama ba tare ake tafiya wai a group ɗaya ba group uku ake yi wasu na can suna nemo labari wasu kuma suna nan a tsakiya suna tafiya waɗansu kuma suna can a tsaye a baya suna neman abubuwan da aka bari a baya ko suna kallon suwaye za su kawo hari ta baya su kare abokan tafiyarsu to wannan mai nemo ruwa da ya je nemo ruwa yana zuwa sai ya ga rijiya da ya sai rijiya sai ya jefa gugarsa shine fa arsalu waridahum fa'adala dalwa yana zuwa sai jefa gugarsa a cikin wannan rijiya waɗansu malamai suka ce wannan mutum sunansa shi ne Malik ibn da'ar Malik ibn da'ar da ya je rijiyar sai ya jefa gugarsa yana jefa guga da yamin ɗebo ruwa sai ya ji a riƙe gugarsa ya ji nauyin gugar ya wuce nauyin ruwa nauyin mai mutum ne annabi yusuf alaihi salatu wassalam yanzu ya samu waɗanda suka zo taimaka masa don a fito da shi a cikin wannan hali da ‘yan uwansa suka sanya shi a ciki to shine Allah ta'ala ce faja'at sayyaratun fa arsal waja'a sayyaratun fa arsal waridahum fa adala dalwa sai jefa gugarsa dan ya ɗebo ruwa adala ma'ana ya zira gugarsa domin a ɗebo ruwa yana zirawa kawai sai ji a rike gugar lokacin da zai duba kala ya bushira hada gulam yace ya bushira ma'ana ya kai bushira zo ka gani ga wani yaro mun samu a cikin wannan rijiya waɗansu malamai suka ce ya bushira ma'ana yana nufin ya bushara ta na tsinci yaro wasu kuma masu fasara farko suka ce bushira din sunan mutum ne ba akwai bushira ba bushira ko akwai kawuna shi ma bushara sunansa to ya bushara ma'ana ya kai bushara zo ka gani ma'ana sai ya kira wanda daga cikin abokan tafiya sai ce zo ka gani na tsinci yaro wannan fassara tana da aikin da ke a gaba na cewa ya kira wani ne a matsayin sunansa bushara waɗansu kuma suka ce a bushara ɗin yana nufin bushara ce ga shi nan ya farin ciki na gashi na tsinci yaro a cikin wannan rijiya wa ba bida'a suka ɓoye al'amarin wannan yaro ɗin. a matsayin cewa kayan kasuwa ne wallahu alimu bima ya'malun Allah ne mafi sani alimun mai sani ne ga abin da waɗannan mutane suke aikatawa malamai sun ƙari juna ilimi a wajen fassara wannan aya waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da wannan aya shine waja'a sayyaratun fa arsalu walidahum fa adala dalwahu qala ya bushra hadha gulam fa asarruhu bida'a wallahu alimu bima ya'malun suka ce wannan wa asarruhu bida'a yan uwan annabi akwa annabi yusuf su ake nufi da wa asarruhu bida'atan ma'ana lokacin da suka rabu da babansu sai suka dawo don su je su gani wani hali wannan yaro yake ciki a cikin rijiya duk da wasu malamai suna cewa da suka zo bayan sun jefa shi sun kira sunan shi suka ce yusuf sai ya amsa sai suka ɗauko dutse suka jefa cikin rijiya to shine wasu malamai suka ce sai aka mai ilhamar cewa ya shuru shine ma'ana wa aina ilai la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'uruna cewa ka daina amsawa kai shuru amma wannan ziyara ce a cikin tafsiri ba ta daga cikin asalin abin da muke karantawa Allah samu fahimta to lokacin da suka zo shine suka ce masa wa asarruhu bida'a suka haɗa kansu gaba daya suka ce ai wannan bawan mu ne ya bata muna neman sa mu sai da shi ya bata shine ma'ana suka sirranta al'amarin a tsakanin suka ce ai wannan kayan sayarwa ne wasu malamai suka ce sun kalli annabi Yusuf ya kalle su saboda waɗancan da suka tsince shi ba ibiriyaniya ba ne larabawa ne da aka babu wanda yake jin yaren wani a cikinsu to amma da suka tsince sai suka mai tsintar mai bawa shi ne ‘yan uwan suka kalle suka ce idan ka ce kai ba bawa ba ne to za mu karɓe ka a hannunsu kuma mu kashe ka in ma ka zaɓi kai bawa ne ko ka zaɓi ka ƙaryata mu mu kashe ka sai annabi yusuf yayi shuru ce to zan kare ta kuma zan zaɓi cewa ni bawan sai ya da a matsayinsa na bawan Allah ta fahimta don haka shi ya ba da dama kenan a je a sai da shi a matsayin mai bawa tun da ya amsa cewa e lalle ni bawan su ne za su sai da ni waɗannan mutane guda biyu da bushra da malik ibn da'ar suka ji to ya muka gan shi ba da irin alamar bayi ba ma'ana ba mu ga wata siffar bayi tare da shi mun ga mai kyakkyawan ɗabi'a mun ga kyakkyawan yaro mun ga mai kyakkyawan hali yaya za a yi zama bawa sai suka ce eh yaro ne bawa da ya tashi a cikinmu mu kuma mutane ne na kirki muna da mutunci muna da karamci sai ya koyi irin ɗabi'armu kun fahimta sai aka ce to kai yaro ka ji abin da suka ce yake kwarai kuwa ni yaro ne da na tashi a cikin gidansu na koyi ɗabi'u da halaye irin na gidansu ya ta su kaga bai ta dai maganar da suke so a tabbatar da ita a kansu ba ya ta cewa yaro ne da tashi a gidansu ƙarya yi ya koyi ɗabi'a irin ta gidansu yana nufin cewa irin tasu ya koya irin ta babansu saboda a gidansu babansu yake an fahimta kaga bai ta su ba saboda kasu ci gaba da azartar da shi sa'annan kuma su wannan ba su gane me ake nufi waɗannan matafiya ba su gane me ake nufi ba to ne sai Allah ta'ala ce muna wa wa taruhu bida'a malaman suka ce wannan ana nufin ƴan uwansa su suka ɓoye al'amarin suka ce ai bawa ne a cikin mu wasu malamai suka ce a wa asaruhu bida'a su waɗannan wanda suka tsince shi din su ne suka ɓoye mu abokan tafiyarsu. matsayin abin da suka samu annabi Yusuf da shi idan suka ce yaro ne muka tsinto to ya zama nan mu duka kenan tunda tafiyar mu daya abin da aka samu namu ne mu duka haka ne ko ba haka ba amma da bushra da malik ibn da'ar sai suka ɓoye al'amarin yusufa ga waɗancan ‘yan uwa nasu sai suka ce ai wannan yaro ne aka bamu mu je mu sayar masa a misira na waye. na waɗannan mutanen da ku gani a bakin rijiya sun zo sun same mu yayin da muka fito da yaran nan suka ce bawansu ne gudu shine suka ba mu je mu sayar musu da shi a misra kaga sun boye ma yan uwansu ko ba su ɓoye ba ta yanda idan suka ce ga iya kuɗin da suka saye shi to za a ce ƙarya kuke yi wannan ba bawa bane sato shi kuka yi da wannan fassara al-Hasan ibn Abi Talib radiyallahu an yace duk yaran da aka tsinta to da ne ba bawa bane kun fahimta alhassan ibn ali bin abi talib radiyallahu an yayi hukunci da wannan tafsiri yake cewa duk yaron da aka tsinta ba bawa bane ɗani saboda me saboda irin wannan abin da yake faruwa a doki yaro a mai da shi matsayin me bawa bayi da yawa da aka yi ba bayi ba ne wasu saboda bayin ba su da yawa kaɗan ne sai an yaƙi ake samun bayi to sai a shekarar da kuma ba yaƙin ba wasu suna zaune kawai za a kama su a ce bayi ba haka bane bai san inda aka yaƙi da uwarsa ba bai san inda aka yaƙi da ubansa ba amma kawai an ce mai bawa kuma shi ke ya tafi a matsayin bawa to shi ne suka ce duk yaron da aka tsinta irin wannan tsari to ba bawa bane ɗa ne waɗansu kuma malaman suka ce a'a in dai aka tsinci mutum aka sai da shi a matsayin bawa to yana na a matsayin bawa suka ce saboda mai saboda shi annabi yusuf a matsayin bawa ya shiga misra kaga tun da yadda aka je aka sai da shi a matsayin bawa to ba abin da zai hana kenan a sai da wani kuma a matsayin bawa wannan ita ce tambayar da aka yi ma hayatul kibar ulama ɗaya daga cikin fatawoyinsu cewa wasu daga cikin larabawan da muke gani suna zuwa nan afirka da sunan cewa su alibaiti in suka zo afirka sai a ba su yara ƙanana a matsayin su je su karga da su alƙur'ani da kuma ɗabi'u irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su fararen fata to yanzu aka ba su yara suna zuwa ƙasar laraba su ce ga bayi mun zo da su sai kuma sai da su a matsayin mai bayi to wanda ya saya ya sai bawa ko ya sai ɗa suka ce in dai a matsayin bayi aka kama su tuka sai bawa kun fahimta to idan kuma tsintar yaro kai ba mai shi wannan yaron yana matsayin bawa ko yana matsayin ɗa suka ce yana matsayin ɗa ne ba bawa mai saboda sa kai domin malamai suna da bayani akan wannan gaba da ta washarau a menene wa bi za'a cewa sun ɓoye ma 'yan uwan tafiya cewa wannan bawa ne aka ba su je sayar tare cewa kuma tsinke su suka yi ba bawa bane sai wasu malaman suka kore haduwar yan uwan annabi yusuf da kuma waɗannan mutane matafiya ne suka ce a ba a haɗu da su ba kawai su sun tsinci yaro ne kuma sun wuce da shi sai ya zama cewa abin da Allah ta'ala ya gaya mana a gaba na washarahu bi samanin baksin da rahimu ma'adudat suka ce ai sun ɓoye ma ƴan uwansu ne cewa wannan ba mu shi aka mu je mu sayar amma babu haɗuwa tsakanin ƴan uwan annabi yusuf da kuma waɗannan matafiya ɗin fassara ta nawa kenan ta farko kenan fassara ta biyu in muka ɗauko ruhu ba'a cewa ‘yan uwan annabi Yusuf alaihi salatu wasalam su suka ɓoye lamarinsa suka ce wannan bawa ne da ya tashi a gidanmu kuma ya gudu shine yanzu muka zo neman sa kuma shi Allah ya sa kun same shi to kaga kenan su suka ɓoye al'amarin annabi Yusuf suka ce bawansu ne sai ya zama ayar gaba da Allah ta'ala ce wa sharahu bi samanin baksin da rahima wa kanu fihi min zahidin sai ta fassara maka wannan ma'ana da waɗannan ƴan uwa suka faɗa cewa bawa mu ne ya gudu amma yanzu gashi Allah ya ba ku iko kun same shi dan haka dan kar ya ƙara gudu za mu sayar muku da shi a matsayin me shine wa sharahu bi samanin baksin da rahima wa kanu fihi min zahidin suka sayar ma waɗannan matafiya wannan yaro a matsayin bawa bisamanin baksin da wani kuɗi wanda yake baksin wulaƙantaccen kuɗi ko kuma kuɗi ɗan kaɗan ko kuɗi mara ƙima ko kuɗi na haramun ko kuɗi wanda cinikinsa bai halarta ba duk malamai sun fasara na ayar shi an fahimta idan ka ɗauke da cewa bisamanin baksin da wani wulaƙantaccen kuɗi kuɗin da bai kai ƙimar a ce an sai da bawa da shi ba domin malaman tafsiri suna ta sabani Abdullahi bin Abbas yake cewa dirhami ashirin aka sai shi dirhami ashirin nawa ne bawa a sayar shi dirhami ashirin ko dinari kai waɗansu kuma suka ce a dirhami goma ne waɗansu kuma suka ce dirhami arba'in ne wasu kuma suka ce dirhami ashirin da biyu ne waɗanda suka ce ashirin ne suka ce yan uwansa goma nan kowa ya karbi dirhami biyu a ciki ga kuɗi ne ne baksin wulaƙantaccen kuɗi ɗan kaɗan wanda suka ce ashirin da biyu ne suka ce yan uwansa goma sha ɗayan nan ihda ashara kaukaban nan su ne suka raba amma wannan fasara malamin tafsiri sun yi wance kali da ita saboda ya za ka sa benyamin a cikin sai da annabi yusuf zai yi amma su ake labari goma na su ne usba usba kanti majiya karfi kaga ba za a ɗauko binyamin a sanya shi a cikin usba ba kun fahimta da haka baksin ɗan kuɗi ne ɗan kaɗan da suka sai da annabi yusuf da shi kuma sayiwar ta sa aka tafi da shi har zuwa garin misra sai zama cewa waɗannan da ake tafiya da su ba su san menene hakikanin matsayin annabi yusuf ba gashi kuma yaro kyakkyawa wanda Allah ta'ala ya bashi rabin kyawu in kaga annabi Yusuf alayhi salatu wasalam za a ganshi tamkar wata ne a ranar sha ga wata wasu malamai sun yi kokarin fassara yaya siffar annabi Yusuf alayhi salatu wasalam take da ƙarshe bayan sun ci gaba da fassara suka ce mutum ne mai idanu wanda suke manyan idanu fuskarsa kuma da'ira ce sa'an nan kuma ya kasance mai yalwar kafaɗa da gashinsa ya kwanta har baya da ƙarshe suka ce ba ma mai iya fasara annabi yusuf saboda tsananin kyawunsa domin an ba shi rabin kyawu wanda kuma aka ba mai kyawu gaba ɗaya shine waye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kyawun manzo Allah kuma kaga ya bi annabi yusuf sallallahu alaihi wasallam wasu malami suka ce to yaya aka yi ba a ganin kyawun gaba ɗaya a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce Allah ya ɓoye kyawun manzan Allah ne cikakken kyawun an ɓoye man mutane shi saboda me in eh, an bayyana mutane kyawun gaba ɗaya ganin kyawun manzan Allah zai ɗauke su ganin shari'ar da ya zo da ita ba haka ba ne sau nawa mutum yake tafiya in ya ga yake kyawun yarinya ya je ya halaka ya faɗa rami yana tuka keke ha ba ku ga wani ba yana sai da lemu wani ya tafi a kafa suka yi kiliya da wata aka zo tsakiya shi wanda ya je karo da barar lemu mai lemu kuma ya karo da mutum lemu ya zube kwata saboda ya ba haka bane shi ya sa magabata saboda kyawu suka ce yana zama fitina to in aka zo ko karatu ne karatu dai wannan ba aikin Allah bai to in mutum yana da kyau ba sa bari ma ya karanta da mata saboda fitina in ka da kyau sai a ce ga kyau annabi yusuf ya zama fitina gidan sarki to in ka da kyau sai a ce kai karka shiga ajin mata saboda su ma matan fitinannu ne ko ba fitinannu ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya da al-fadl bin abbas ba kyakkyawa ba ne kyakkyawan yaro ne al-fadl bin abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya doke shi akan raƙuminsa yana gaba Ga shi kyakkyawa sai wata mata kyakkyawa ta zo a wajen aikin hajji sai tana ta kallon manzara Allah tana kallon fadl shi ma fadl yana kallon ta yana kallon na kallon sa sai manzo ya kawo da kansa haka yace kallina ne na kallon ta ita ma ta ne na kallon ka kyau bala'i ne malamai ka ce wai kai sai mai kyau sai wallahi ku bi a hankali ka dai roki Allah baka mace ta kwarai amma in ka ce sai mai kyau ka dama kanka fitina yi suna gidanka ba haka bane kwarto abokanka kullum suna gidanka wa suke kallo abinci kai su koma taka to sai ku yi hankali gayu shi ne Allah ta'ala ce wa sharahu bi samanin bakhsin da rahima ma'dudat wa kanu fihi min zahirin suka saye shi da wani kuɗi wanda yake ɗan kaɗan. kasancewar kuɗin kaɗan shi yasa ya zama Allah ta'ala ce wa kanu fihi min zahidina su ƴan uwa annabi Yusuf suna masu kokarin zuhudu wasan su rabu da shi suna nuna cewa a ai ba wani abu ku saye shi kawai dan kuɗi ne kaɗan ma'ana ba su tsawwala ba ba su sa kuɗi mai yawa ba balle har ya zama cewa an kasa sayan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan kuɗi kaɗan ma suka ce ya isa a karɓi kuɗi kawai kar ku takura Shi ne malamai suka ce wato anan ya nuna kenan duk abin banza ya shi ma ya dace gina a sai shi da kuɗi dan kaɗan tunda har aka sai abu mai kima da kuɗi kaɗan to abin banza shi fi cancanta sai shi da mai kuɗi kaɗan <laughs> ba da yawa ba to Allah ta'ala sai ce yayin da suka saye shi da wannan kuɗi wanda yake ɗan kaɗan suka tafi zuwa ga ‘yan uwansu saboda ne su koma zuwa garin misra suna zuwa misra sai suka yi ƙoƙarin kuma kai shi kasuwar bayi don su sai da annabi yusuf alaihi salatu wassalam shine Allah ta'ala ce muna wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada wa kadhalika makkanna li yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wil al ahadith wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthara an-nasi la ya'lamuna Allah ya gaya mana labarin annabi Yusuf yanzu gashi an shigo da shi garin misra wanda kuma aka zo da shi sai zama idan aka zo da bayi ana fitowa a tarba a ga wane ne za ya iya mallakar bawa wanda fi kowanne ƙarfi ko kuma baiwa mace wace ce aka samu tafi kowa kyau sai a saye ta da kuɗi mai yawa to ana zuwa sai ya zama sarki wazirin da yake kula da garin misra a wannan lokaci sai ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam wanda imamu bahak yace sarkin misra a wannan lokaci shi ne ya fara tarar waɗanda zai saya sai sai annabi yusuf alaihi salatu wasalam waɗansu malamai suka ce kamar irin suhaili ya ce sunansa katsiru katsiru kafin ɗa'un fa'un ya'un ra'un abdullahi bin abbas kuma ya a'a ba katsiru sunansa ba sunansa rayyan ibn walid ko kuma walid ibn rayyan wannan suka ce sunansa qatafir suka sake cewa kuma ana iya cewa qatafir ana iya cewa kuma azfiru a madadin sai ka ce me Azifiru. duka ibn ishaq ya kawo a cikin littafin sai ke itfir ibn ruwaib shine sunan wannan mutum ya saya matarsa mai suna zulaiha wannan yaro dan me ya saya mata shine Allah ta'ala ce wa qala bi sharahu min misra shi wannan sarki na misra da ya sayi annabi yusuf ya ce ma matarsa akihi ya gaya matarsa akrimi wahu ki kyautata mazauninsa ki kyautata masaukinsa kyautata tufafinsa ki kyautata abincinsa ki kyautata masa kuma mu'amala asa an ana wala Allah zai iya amfanar da mu a nan gaba aw nattakhidahu walada ko mu rike shi a matsayin ɗa sai abla bin abbas yake cewa saboda sarkin bai taba haihuwa ba shi yasa yake cewa anan mu rike shi ya zame mana da wanda zamu mai da shi da a marzin bawa in mun mai da shi da to sai zama mai tabanni da shi tabanni shine ka sai bawa ka mai da shi da ya zama ya ciga danka haramun ne ka auri 'ya'yansa haramun ne auri matarka kuma haramun ne auri 'ya'yanka kai ma saboda ka riga da ka mai da shi da a cikin gidanka to wasu malamai suka fassara shi da haka a nan malik ya nuna firasa wanda in Allah ya yarda za mu bayanin firasarsa a darasinmu na gobe da kuma muhimmancin firasa a cikin darasi wa kazalika makkanna li yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wil ahadith wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthar an-nasi la ya'lamuna sai gobe mu sake dawowa da wannan aya farko mu fassara ta kare kasance mun raba tafsirin wannan aya din sai mu tashi kan aya ta 21 a gobe in Allah ya yarda abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure ko sun taɓa harshe kuma Allah ta'ala ya gafarta mana ya fi muna Allah ya ƙara mana zaman lafiya da aminci ubangiji Allah waɗanda suka turo da neman addu'o'i Allah ubangiji ya biya musu da su na alkhairi wasu ba su da lafiya sun ce a musu addu'a Allah ba su lafiya wasu kuma addu'a suke nema cewa suna neman wani abu na duniya ga Allah Allah ya ba su ikon mallakar wani abu ɗalibai da yawa kuma da suke jaraba sun ce a musu addu'a su ma Allah ta'ala ya ba su ikon cin jarabawa haka nan wani ya ce dan girman Allah ayi mai addu'a yarinya da zai aura ba ta kula shi in yayi magana ba ta ganewa dan Allah ya addu'a Allah ya dawo da hankalinta kansa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Yeah, alhamdulillah masha Allah yawa au kai sa post ne yana